صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقو da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje ne da albarka domin ci gaba da tsirin ayoyin alkurani mai girma a wannan rana ta 24 ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta 1447 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda yake daidai da goma sha uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzan tsira annabar rahma Muhammadu bin Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabarkinsa haɗi zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka da tsaya a jiya cikin surati Yusuf fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم الله تبارك وتعالى يشيء يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام bayan labarin da ya zo a gare shi daga wajen ‘ya'yansa game da ‘yan wadda suka nemi izininsa domin su tafi da shi kasan masar neman wato abinci da suka tafi masar mun yi bayanan yadda nabiyullahi yusuf Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya wa Nabiyullah Yusuf yadda ya rike dan uwansa suka dawo gida suka bai mahaifinsa labarin cewa wannan karan ma ba mu dawo da ɗan uwan Yusuf ba duk da cewa a wannan karan ba su da niyyar cutar da bayani ba su da basaniya ba ba kamar yadda suka yi a lokacin nabiyullahi yusuf ba shi yasa suka ce wa ma kunna lil ghaibi hafizin suka ce mu ba mu kasance masu kiyaye ghaibu ba da mun san ai da mun san cewa ɗanka idan mun yi tafiyan nan da shi zai yi sata har a rike shi da ba mu tafi da shi ba kuma mu gaskiya muke faɗi to kaga idan aka jarraba karya akan mutum ko da daga baya idan ya yi gaskiya za a dinga shakkan menene gaskiyarsa shi yasa shi ƙarya kaman wani tabo ne wadda idan aka gano kana da shi aka gano kana da shi za ka yin ƙarya so ɗaya sanadiyar ƙarya so ɗayan nan wadda kai kuma aka gane cewa ƙarya ne ka yi gaskiya sau casa'in da tara kuma a kitar ba waye jawo sai ka jawo kanka shi yasa yin ƙarya ma babu shi daga cikin siffofin mu'minai inda da cewa yin ƙarya yanzu ya zama wani abu mai sauki sosai wadda baya ma yin ƙaryar ma ah, shi ma ba a yadda da shi ba ina ga ce maka wani ga wani can wani baya yin karya, wani ba zai ɗau lokaci ba sai ya haɗa da rantsuwa cewa wallahi karya da yana yi domin shi yana ganin can ba zai yi a rayu babu ne ba babu karya ba kuma ba haka bane ba haka bane rayuwar nan zai iya yiwuwa ba tare da sai sai ka yi ne ba sai ka yi karya ba sai ce ya ku ayana domin shi har yanzu bai yanke tsammanin cewa duk da tsawon shekarun nan ba akwai waɗanda suka ce shekara goma sha bakwai can da aka batar da annabi yusuf akwai waɗanda suka ce shekara arba'in har ila yau akwai waɗanda suka ce shekara tamanin amma kuma bai manta da annabi yusuf ba bai manta da wannan mafarkin da annabi yusuf ya yi a cikin wannan fassarar mafarkin nan cewa mafarkin nan ba zai tabbata da shi da annabi Yusuf da mahaifiyar annabi Yusuf za su haɗu ba domin tabbatar da aukuwar menene wannan mafarkin ya ce wa ‘ya'yansa yake ku je ku lalubo labarin Yusuf wa ahi labarinsa da ɗan uwansa kasan shi wancan na uku muka ce ‘ya'yansa uku ne yanzu ba su tare da shigo Yusuf Banyani da kuma wa da kuma kabiruhum wadda ta wadda wa'insu malaman tafiye suka ce sunan shi robi wadda shi ne ya ce lan abraha al'ar hatta ya li abi kaga sai suka zama uku shi ana sane da labarinsa ko su an san da labarinsa bunyamin ma ana sane da cewa an kama shi ne akan labarin da suka bawa mahaifansu wadda kuma a halinsa na shi Binyamin ɗin gaskiya suka faɗa. Yusuf kuma shi babu labarinsa, domin da suka aikata abin da suka aikata a kan Yusuf sun je sun ƙirƙiri ƙaryar da suka yi wa mahaifinsu yake ku je ku nemo Yusuf da ɗan uwansa. Wala ta yi a somin rafilla, kar ku yanke kauna daga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala. innahu ya ya'asu min lahi, illa alqawmul kafiru. domin babu wanda yake yanke kauna da tsammani daga rahmar Allah ta tabaraka wa ta'ala face wato mutane kafirai falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz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 إن الله a wannan karon za su taho masar karo na uku kenan za su je neman 'yan uwansu kuma za su je awon abinci falamma daqalu alaihi a lokacin da suka shigo ga nabiyullahi yusuf alaihi salatu wassalam su har yanzu ba su san cewa shine yusuf ba qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad wa ji'na bi bid'atin mushah suka ce ya azizu shine lakabin mulkin da annabi yusuf yake zaune a kai yunwa ya shafe mu da mu da iyalanmu wajina bi bida'atin musja mu kuma mun kawo haja mara mara daraja hajar da muka kawo bai da daraja da sanadiyarsa za mu iya samun awon abinci mai yawa fa'aufi lanar kai domin haka muna neman ka cika mana ma'auyi wata sadda ƙarina kuma ka kyautata mana ko kuwa ka yi mana sadaka inna allaha mota faddiƙi. Lallai shi Allah ta baraka wa ta'ala shi ya cewa masu yin sadaka sakayya a cikin wannan ayan akwai wata matsala da malaman tafsiri suka bujiro da shi ko suka bujiro da ita game da halarcin cin sadaka da annabawa da manzanni cewa shin akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka aka fara haramta sadaka ko kuwa ba akan manzan Allah aka fara haramta sadaka ba domin wayannan ah, ƴaƴan annabawa ƴaƴan annabin Allah ne bal akwai waɗanda suke cewa wayannan ikhwatu Yusuf su ma annabawan ne sai ake tattauna matsalar cewa wata tasaddaq alaina kuma kai mana sadaka inna Allah yajzi almutasaddiqin amma tunda matsalar la yatarattab alaiha alaiha amal zamu a zamu yi tsokaci ne akan muhimmancin sadaka sai Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya yake cewa inna Allah yajzil mutasaddiqin shi yake wa masu sadaka wato sakayya kamar irin yadda Allah ya faɗa cikin alhadith al-qudsi game da azumi kaga anan inna Allah yajzi al-mutasaddiqin tayyib al-musallin man man yajzihi wace wa masu sallah sakayya Allah masu aikin hajji ba duk wani aiki wanda mutum ya yake domin neman yardan Allah Allah Allah shi ke yin sakayya amma wannan salo ne na magana domin nuna muhimmancin muhimmancin sadaka shi yasa sadaka yana daga cikin abubuwan da waɗanda suka waɗanda suka mutu in aka ce mutum ka yi aka ce mai tamanna da wani matacce za a tashi za a faɗa mai cewa da za a dawo da kai rayuwar duniya me za ka yi zai zaɓi yin menene sadaka domin muhimmancin ne muhimmancin sadaka shi yasa za ka ga sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun san wannan sosai shi yasa ah, hadisi ya tabbatar da cewa sahabi suka ce kunna nuhamil hatta najid ma na tafaddaq bi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka san aikin addini tun ranar da aka fara saukar da wahayi har yau din nan aikin addini da dukiya ake yin sa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim ah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sai aka fara ambatan yace wa tujahiduna fi sabilillah kuma kuna yin jihadi akan hanyar Allah bi amwalikum sai aka fara ambatan kuɗi kafi a ambaci ne kafi a ambaci rai bi amwalikum wa anfusikum domin wasu lokutan sai a samu mutumin da yake da shirin ya bada ransa amma babu babu dukiyar da za a ɗauke shi zuwa filin daga kaga ana ana bukatar me ana bukatar dukiya shi yasa Allah daga cikin abubuwan da Allah ya ni'amta manzansa da shi sai ya kewaye shi da mutanen da suke da suke da zuciyar kashe kuɗi ka san kamar yadda na faɗa a kwanakin baya yake akwai mutanen da Allah ya arzuta su amma su masu gadin dukiyar ne za su yi gadi ne har su koma ga Allah su kawai rol ɗin da Allah ya halitte su su yi shine su tara dukiyan kuma su ne, su yi gadi har lokacin da Allah ya ɗauke su waɗanda suka iya kashe kuɗin sai su zo su ne sai su zo su kashe Allah ce bi amwalikum wa anfusikum da haka aikin addini da kuɗi ake yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama tun ranar farko mutumin farko da ya shiga musulunci Allah sai ya sanya ya kasance mai hali ne mai dukiya za ka iya cewa khadija za ka iya cewa abubakar amma domin a raba gaddama sai a ce khadija cikin mata abubakar cikin maza dukkansu suna da hali shi yasa abubakar ya je ya taya bayin da ake azabtarwa ya biya kuɗi ya 'yantar da su domin ya kubutar da su daga azaba ana azabtar da su domin sun shiga musulunci sukan mushrikai sukan gallaza mai wato farashi su ba shi farashi ne tsada sosai kuma a hakan yake biya domin dai ya kubutar da wannan bawan daga azabar da ake mai domin ya musulunta haka khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha da kudinta aka fara menene aka fara tallafa wa da'awar musulunci da dukiyarta sai zato abubakar radiyallahu ta'ala anhu arda shine mutumin da zai tattaro dukiyarsa gabaci daya ya zo ya ajiye manzo Allah sallama yace abubakar abin da ka kawo kenan yace eh to me kabar me kabar wa iyalinka ce na bar na bar wa iyalina Allah da manzansa mana bai bar komai ba wannan ya faru a wannan ranar da Umar yake ganin fursa ɗinsa opportunity ɗinsa na karshe kenan ya shawo gaban Abubakar shi kuma sai ya ce idan na samu daman shawo gaban abubakar cikin rige-rige da muke yi cikin ayyukan aljanna to yau ne yau ne wannan rana da ya koma ana neman ana tara dukiya da za a yi wani aikin addini ya ce gida ya je raba dukiyarsa kashi biyu ya ajiye rabi ya ɗauko rabi ya garzayo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da na kawo manzon Allah sallama ya ce ma za ta rasta da yace taraktu li ahli mislahu yace na barwa iyayi na kwatankwacin wannan amma yana da tambaya shin akwai wanda ya riga ni wanda ya riga ni zuwa da sadaka ma tukunna kafin a san me ya kawo me na kawo manzala sanin shi Abubakar ya riga ka me ya kawo ya kawo dukiyarsa gaba daya aka ce a wannan ranar Umar ya haƙura da rige-rige da Abubakar zai yi da wani. Abubakar kan ba za a same shi ba, shi yasa abubakar da daga mutanen da za a kira sunansa daga kofofin aljanna gaba daya ana kiran sunansa na list din kofofin aljanna gaba daya ana kiransa a can ana kiransa a nan ana kiransa a babin masu saraka masu azumi masu kaza masu kaza duk ana kiran sunansa ta ko ina radiyallahu ta'ala anhu warda Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu warda shine so da yawa yana kubutar da al'ummar musulmai daga hali na matsatsi da damuwa shine wanda ya yi wannan rijiyar da wani bayahudi yake musguna wa musulmai da ruwan cikin da ruwan rijiyar Usman ya yi rijiyar ya bayar da rijiyar fi sabilillah Usman shine wanda ya tamwilin rindina rindina gaba daya har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma darra Usman wa amila ba'da al babu wani abin da zai iya cutar da shigan aljanna Usmana bayan yau din nan dukiya ya kashe har ya kai ga wannan amma ka ga mu wajen kashe dukiya domin ciyar da addinin Allah gaba sai a hankali sai a hankali shi yasa wasu lokacin za ga akwai masallatan da suke suke adana roba roban tare ruwan sama idan aka fara damuna idan aka yi damunan shekara nan suna da robobin da ana tarewa a can ana tarewa a nan amma kuma a gidan a masallacin ba babu wanda gidansa ke yoyo ba amma gidan Allah na yi yana yi a can yana yi a can yana yi a nan robobin za a yi ta tarewa har damuna ya yanke idan damuna ya yanke kun san me za a yi ba gyara wajajen da ke yoyo za a yi ba za a adana robobin za a jira damunan yaushe shekara mai zuwa kuma za ka samu akwai mutane masha Allah da Allah ya rufa wa da za su iya yin wannan abubuwan, amma kuma ba za a yi ba da haka mutum ya tarbiyyatar da kansa da yin sadaka yana da muhimmanci sosai sadaka a bayyane idan idattabatil maslahatu zalik mutum zai iya yin sadaka a bayyane an fi son yayi a boye wasu lokutan yin sadakan a bayyane shine fi dacewa da maslaha domin daga cin abubuwan da za su kwadaitar da kai ka yi wannan idan tana da cewa inna Allah ya jizi al-mutasaddiqin Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya ce wa masu sadaka wato sakayya qala hal alimtum qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idan tujahilun qalu qalu ayyuka la anta yusuf قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أولا جبل za ga cewa wannan shine karo na uku da suka zo karo na farko annabi yusuf ya ce idan kuka tashi ka dawowa ku taho da ɗan uwanku daga mahaifinku suka taho da shi ya rike shi kun ga sai ga wannan karan sun sake dawowa nabi yusuf yana sane da halin da mahaifin yake ciki amma yanzu da suka ce masana wa al dur cewa yunwa ya shafe mu kuma gashi ba mu da hajar hajar ma da zamu bada zamu bayar mana abin suke bayarwa a musanyen abincin da shi aka ce abubuwa ne waɗanda suka kawo wayansu malaman da suka ce kamar wayansu igiyoyi ne haka waɗanda suka suka riga suka tsintsinke domin ba kuɗi bane ake mu'amala da shi kamar ka kawo kayan sakawa takalma kaza da abubuwa da ake za su amfani waɗanda kake son ka baiwa shi kuma sai ya baka sai a da abin da ka baya sai to da suka tashi a hajar da suka kawo musja bai da daraja kamar abubuwan da suka riga suka tsufa da sauran haka annabi yusuf kai tsaye sai ce hal alimtum ma fa'altum bi yusuf shin kun san abin da kuka aikata da yusuf wa akhihi da dan uwansa iz antum jahilun a lokacin da kuka kasance jahilai ko kai ne idan mutum ya yi confronting ɗinka da irin wannan ina hankalinka zai koma ko shi ne da muke magana da shi ne dai suka ce ƙalu a innaka la la'anta yusuf sai suka ce ko kuma lallai kai ne yusuf ne don ba su gane shi ba fara ana yusuf sai anan ya faɗa musu yace ni ne Yusuf wa hadha akhi kuma wannan shine dan uwana qad manna Allahu alaina lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ya ni'amta mu yayi mana gori da abubuwa masu yawa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lalle duk mutumin da ya bi dokokin Allah ya ji tsoron Allah kuma yayi hakuri at-taqwa was-sabr yaji tsoron Allah kuma yayi hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin to lalle shi Allah tabaaraka wa ta'ala baya batar da ladar masu kyautatawa a karkashin fadin Allah tabaaraka wa ta'ala id antum jahilun shin kun tana da kun sani kun san abin da kuka aikata da Yusuf da dan uwansa a lokacin da kuka kasance jahilai malama suka ce mutum ba zai saba wa Allah ba face ya kasance jahili ya ke nufi da jahili aka ce a lokacin da mutum yake aikata sakon Allah yana jahiltar yana jahiltar haramcin abin da yake aikatawa da kuma ukubar da Allah zai mai a kai a wannan lokacin da yake sabon Allah domin da mutum zai halarto da haramci da kuma ukubar da Allah zai mai ba zai aikata sabon Allah ba Shekai a halin da kuka aikata abin da kuka yi wa Yusuf da ɗanuwansa kun kasance cikin jahilci قالوا تالله لقد آثرك قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين سكتي من رنسي Allah! للي الله يا باك في فيكو أكمل hakan yake kasancewa ga duk mutumin da kake wa hassada hasadar ka ba zai hana shi kaiwa inda Allah ya nune ba inda Allah ya nufe shi da shi ba akan idon ka kana ji kana gani zai yi rai zai rayu zai girma kuma zai je har inda Allah yake son ya tafi domin wanda yake hassada ba wanda aka yi wa ni'ima yake wa hassada ba kamar yadda muka faɗa baya yana yin fito na fito ne da hukuncin Allah don mutumin da kake wa hassada nan ba shi yayi kansa ba duk wani halin da kaga mutum a ciki Allah ne ya ga daman ya kasance a cikin wannan halin Allah ne ya ga dama Allah ne ya hukunta haka suka ce lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita ka akan wa in kunna la khati'in ko da yake mu mun kasance masu kuskure anan maluma suka ce matakin farko wajen neman gafara shine ka yadda da cewa ka aikata me ka aikata kuskure kamar yadda muka yi bayani a baya ka yarda da cewa ka aikata kuskure idan ka yi kuskure a matsayinka na ɗan adam ba baka bugun kirjin cewa kai mala'ika ne masu tunda kai ka yadda kai ɗan adam ne kenan kuskure zai iya aukuwa daga gare ka idan ka yi kuskure ka yarda da ka yi kuskure kuma ka nemi gyara Allah yusuf alaihi salatu wassalam قال la takriba alaikum al-yawm ay la law yau din nan babu zargi akan ku a yau ku duba matsayin matsayin wadda yayi zalunci da wadda aka zalunta wadda aka zalunce shi jiya ba karamin zalunci ba ba wadda aka zalunce shi jiya to gashi yau a matsayin mulki wadda zai iya ramawa da gyara amma ya ce la tafriba alaikum yau babu zargi a kanku a yau kuma ya ci gaba da cewa yaghfirullahu lakum yaghfirullahu lakum Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta muku wa huwa arhamur rahimi kuma shine mafificin mai yin rahama kaga yana kwantar masa da hankali kenan ko yace ya ku. Allah ta wata wataala zai gafarta muku ni kam da kuka yi wa laifi ba zan zarge ku ba ba zan zarge ku ba da wannan laifin da kuka ba ma'ana ya menene ya wuce to kai wadda kake da matsala tsakaninka da 'yan uwanka 'yan uwa waɗanda suke da rahim hakkin zumunci ma'abota rahim ɗinka hakkin zumunci da kai Yan uwanka ne da aka haife ku uba ɗaya uwa ɗaya a uba ɗaya a uwa ɗaya a yan uwan yan uwan ko kuwa ƴaƴan baffanninka ne ƴaƴan gwangwanninka ne da makamancin haka mutanen da suke da suke da hakun rai kake da matsala da su irin laifin da suka maka ya kai na annabi yusuf sun taba jefa ta a rijiya ba je ba ka a rijiya ba ko to sun taɓa sayar da kai a matsayin bawa ta da tafi kuɗi ba su taɓa yi ba ko sun taɓa tuhumar ka da sata ba su taɓa yi ba to idan ba su taɓa yi ba me yasa ba za ka gafarta ba kamar yadda annabi Yusuf wanda aka mai duk wa'annan shi ba kwana uku aka ce yayi cikin rijiya wa duhun rijiya mai zurfi haka yake zaure yana jira tsammani daga wajen Allah bayan an zo an fitar da shi daga rijiyar sai suka kusanto dama ba su yi nisa ba sai suka kusanto suka ce a dama bawa mu ne a shi a rijiya ya buya kenan in za ku siya za mu sayar muku sai suka sayar da shi yana ci yana gani a gabansa a gaban a takkidansa aka ce mai bawa ƴan uwansa da aka haife su tare aka biya su kuɗi a matsayin sun sayar da bawa yana ji yana gani ba a bayan idonsa ba yana gani sanadiyar haka yaje ya faɗo wayannan ibtira'at ɗin da ayi kai shi har kurkuku ga shekarun da yace wala bi safi sijni bid'atini daga uku zuwa tara ka duba duk wayannan abubuwa amma kuma yace la tafriba alaikum al wannan shi ake cewa akhlaqul kibar akhlaq al-kibar hadhihi akhlaq la yaqdiru alaiha illa al-kibar shibarun nufus irin wayannan halayen ne wadda babu wadda yake iya yake iya yin su face manyan mutane ga ce babban mutum ba na nufin katon rawaninsa ko kuma babban rigarsa ko kuma babban gidansa ko babban motarsa ko kuma babban matsayinsa mutum zai iya yiwa yana da babban matsayi ya tara dukiya amma kuma karamin mutum ne karamin mutum ne in ka ɗaura shi a wani bai da nauyi mutum zai iya yiwa bai da wani babban suna bai da wani babban mulki bai da wani amma kuma babban mutum ne abin da ake cewa akhlaqul tiba kwatankwacin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wannan mutumin da ya zo ya dauki takwabin manzon Allah lokacin da yake kwanci a karkashin a cikin inuwan bishiya da sahabbai suka kebe shi a yanayin wani tafiya ya zo ya zare takwabin manzan Allah sallama sa'annan ya tashe shi yake manyan kaifa ka mini ga takwabin a hannunsa manzan Allah sallama yake ma Allah ka san kai da kai ne kana farkawa rugawa da gudu za ka yi manzan Allah sallama da ya farka ya takwabin a hannunsa yake manyan kaifa ka mini ka san kuma larabawa da takobi sun yi amfani da takuba cewa zai kuma tattakai kai daga gare ni maza ce mai Allah fartajar fasaqata sai sai ya girgiza wani abu ya girgiza shi sai takwabin ya faɗi manzo Allah sallallahu ya dauki takwabin yace wa yin man yumkizuka kamin. kai kuma wa zai kubutar da kai yace kun akha khairi ka zama ka zama dan uwa ma aboki alkhairi a ashe akwai ɗan wantaka dama mu ɗan uwa ne ka dauki takwabi kake tambaya na wa zai kubutar da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka musulunta ya ce a ba zan musulunta ba amma duk inda ake yakan musulunci ba zan ba da gudunmawa ba manzala su suna yake ya tafi akhlaqul ba. lokacin da aka yi fatuhu makka ka duba irin yadda aka azabtar da musulmai a makka wani labarin wallahi ba za ka iya ba za ka iya rike hawayenka ba idan kana karanta labarin yadda ake azabtar da musulmai a cikin ba yanzu muna cewa ana rana ba ko ana zafi ana zafi kwana uku hudu da suka wuce muna cewa ana zafi ai wannan ba zafi ba ne. da irin zafin da ake yi a gabas ta tsakiya a zo a shimfiɗa mutum a rana yana cewa ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad ana azabtar da shi a cikin rana zafin ranar makka laifinsa ne ya musulunta Kaifin fa musuluncin naka a cikin AC kake amma kuma da rauni mugun rauni ka duba irin yadda suka azabtar lokacin da aka yi bukata aka ce karku sayar masu da abinci kar sayar masu duk wani haja da ɗan adam yake bukata ba za a sayar musulmai ba aka suka yi rayuwa na tsawon lokaci a cikin wannan halin babu mai sayar masu da abinci babu mai mu'amala da kasuwanci da su laifinsu menene sun musulunta amma da aka yi fatuhu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce izhabu fa antum tulafa su suna tsammanin yau yau ita ce ranar ramuwar gayya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku tafi dukkan ku an sake ku ba mun zo domin mu rama akan kowa bane akhlaqul kibar cikin mu'amalarka da iyalinka daga cikin abubuwan da zai sa ka samu sauki cikin mu'amala da iyali kai adopted din irin wannan nau'i na rayuwa na yafewa ka zanto qalbuka kabir kau da kai daga abubuwa waɗanda za a iya kawar da kai daga gare su kar ka je ka ce an ci a kawar da kai amma matar ka tana yawo a gari ba ijabi ce ai an ci a kawar da kai za ki gidan ba wannan ake nufi ba irin laifuffuka dai waɗanda suka shafe ka wadda ba wani na a zo a gani ba ba ka yi sakaci hukuncin Allah ana takawa a gidanka kuma ka ce wai an ce a kawo da fi'a ba abin da ake nufi ba kenan hatta ga 'ya'yanka wajen yin mu'amala da su ka zanto daga cikin khuluq ɗinka akwai akhlaqul kibar wayansu abubuwan idan ka hana wani abu misali ka hana yin wani abu yaro shi yana son dai yayi wannan abu kuma an ce karya domin idan kai za ka lalata wannan abu idan idan idan ka ci gaba da yin haka ka fita shi ka zo ka samu yana yi yana jin takun kafaka sai ɓoye abin a bayansa ko kuma ya ajiye abin kamar ba abin da yake yi ba ce tun da ya tsorata ya ajiye kar ka zama maye mana kai ma ka yi kaman ba yi menene ba ka yi kaman ba ka gani ba ko kuma tana ma yana rike da abin shi wani gashi nan dan dan kucin a gaban ka kana ganin shi shi gaba ɗayan shi da abin da ya ɓoye ɗan duk kana kallon su yadda kake tsaye kana ganin sa da abin da ya ɓoye ɗan sai ka ce mai kefa halu barakallahu fi barakallahu sai ka yi wasa ko kamar baka gani ba idan ka kawo da kai sai ya je ya yi menene sai ya je ya maya a zuciyar ce ka amma Allah ya kuɓuta da ni ba ba bai ganni ba amma sai kuma sa gani ya yi ko akhlaqul ibad idan to lokacin da aka taɓa mutum aka taɓa mutum cikin hososiyarsa ya iya danna ya ta Allah ke wal na al ghaiza wa wal afina anin nas kazmul ghaib wal afu nas shine wannan duk da ka duba tarakumatin abubuwan da suka yi mai yake la tasriba alaikum al yau yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin to haka kai ma wannan dan wannan naka da ka riga kai blocking line sa ka je kai unblocking din sa ka kira shi ka gaishe da shi ka nemi ya yake ya iyalansa ka sada zumunci da shi ka yafi domin Allah tabaraka wa ta'ala sakayya da yake yi za ka kasance daga cikin muhsinai za ka kasance daga cikin almuhsinun mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala yake su ne masu kyautatawa ka sada zumunci ka kauda kai ka yafe yace izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi qamisi hada fa alquhu ala. وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا سيباس ونتفافنسا yace ku tafi da wannan tufafin nawa ku jefa tufafin a fuskar mahaifina ya ci basira ganinsa zai dawo domin yawan kukarsa da yake yi har ya rasa menene ya rasa idansa tuni bi ahlikum ajma'i kuma ku taho mun da iyalanku gaba daya ku taho mun da iyalanku gaba daya aka ce ai alu yaqub dangin nabiyullahi yaqub ki dayan su aka taho da su akwai asar da suke ambatan su nawa ne lokacin da suka taho kaza da sauransu A nan. annabi yusuf alaihi salatu wassalam za ku ga cewa ba bai tafi da kansa ba ko bayan ya bayyana kansa ga wa'annan sauran yan uwan nasa cewa shi ne yusuf sako ya bayar ya je ya ce aje da kayan nan a jefa a fuskar mahaifinsa maluma suka ce akwai munasaba tsakanin aje a jefa kayan a fuskar mahaifinsa eh, ganinsa ya dawo da kuma kasancewar mafarar halin bakin ciki da mahaifinsu ya shiga mafarar halin da ya shiga ɗin tufafin ne dai aka je aka bashi wadda aka shafa wa menene damun cabe jinin ƙarya to abinda ya zanto mafarar damuwar Shi ne kuma Allah ta tabaraka wa ta'ala yi amfani da shi wajen ya zama mai waraka daga ɗaya daga cikin abubuwan da wannan damuwar ya sabbabar sa'annan cewa nabiyullahi yusuf alaihi salatu Wasala kasancewarsa yana rike da amanar kasa ga baki ɗaya yana rike da wata amana da ta shafi mutane maza da mata da yara na kasa ga baki ɗaya wadda idan aka yi sakaci aka shiga hali na yunwa mai tsanani mutanen da za su mutu sanadiyar haka ba za a kirga su ba suka ce shi yasa nabi muhimmancin amanar mulki wadda mu muke mu waye damu da wani wani wani wani wanda ake mulkansa nan kai da kawai a baka mulki in aka baka mulki shikenan amma wanda kake mulka a su mutu ma waye damu maluma suka ce amanar muhimmancin kulawa da amanar jagoranci da kuma tsoron tabi'ur ra'iyya manzala sallallahu alaihi wasallam ce man istara'ahu Allahu ra'iyatan min ummati fadayya'ahum duk mutumin da Allah tabaraka wata'ala ya bashi kulawa da wani yanki na al'umma na sai ya menene sai wulakanta su ya bayya su hadidi mai karfi الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله Allah يكيب yana daga cikin dalilan da yasa annabi Yusuf bai tafi ya je ya sami mahaifinsa da kansa ba domin tsoron kasan cewa yi ijalni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim wannan amanar da aka bashi na him na kayan abinci domin abin da yake kulawa da shi din yana da muhimmanci matuka ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف a lokacin da ayarin kamar yadda muka bai bayani a baya cewa tafi ire-iren wayannan tafiyan mutum ɗaya da yin su ana yin su ne cikin menene cikin ayari lokacin da ayarin da mai rike da kayan yake ciki lokacin da ayarin ya bar yana barin kasar masar ya yaqub shi kuma yana kan'an tace ya fara cewa inni la ajidu riha yusuf Lallai ni ina jin kamshin annabi yusuf kuma akwai kamar da na faɗa ibn kathir ya ambato yace an ce rabuwarsu rabuwarsa da mahaifinsa akwai wanda suka mafi karanci shekaru da suka ambata shi da shekara goma sha bakwai akwai wanda suka ce bal bal bal arba'in akwai wanda suka ce shekara arba'in akwai wanda suka ce shekara tamanin amma rigarsa da ya bayar din ya ce a je a jefa a fuskar mahaifinsa mai ɗauke da rigar ayarin da ya fito tare da su suna barin kasar masar baban ya ce ni ina jin kamfin Yusuf laula an tufannidu sai dai ina jin tsoron ku yi tafnidi na mana ku dauka cewa kawai na girma na manyanta na susuce ne kawai shi yasa nake wannan magana in ba haka ba Yusuf kuma wace zancen Yusuf a yanzu قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم suka ce mun rantse da Allah wannan abin da kake faɗi da cewa wai kai kana jin kamshin annabi Yusuf kana cikin kuskuren wannan kuskuren dai wadda tun da dacewa kake cikin sa a cikin sa kake har yanzu falamma an ja al-bashir alqahu falamma an ja البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا شيء آه، يسعفون jefa tufafin Yusuf rigar Yusuf a fuskar mahaifinsu lokacin da mai bisharar ya zo alkahu ala waje sai jefa rigar a fuskar annabi yaƙo fartar da basiran atake ganin sa ya dawo qala alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun dama ya faɗa masu wannan magana a baya Yake shin dama ban faɗa muku cewa ni na sani daga Allah abubuwan da ku ba ku sani ba qalu ya abana su kuma atake tunda kaga yanzu ga labarin Yusuf ya nene ne labarin Yusuf ya zo ga rigar annabi Yusuf na an kawo an jefa a fuskar annabi Yaqub idanuwansa sun dawo qalu ya abana astaghfir lana li awwal marra wannan shine karon farko kuma da suke da suke amincewa da kuskuren su tun wancan lokacin don ba ci canza magana su ba cewa dabba ce dai ta cinyewa annabi yusuf sai yanzu sai suka ce ya abana astaghfir lana ya babanmu ka nema mana gafara istaghfir lana dhunubana inna kunna kwafi ka nema mana gafara game da zanubanmu lallai mun kasance masu kuskure a nan maluma suka yi istinbatin halalcin neman salihi mutum salihi ya yi maka addu'a kamar yadda suka nema a nan suka ce mahaifinsu ya menene ya nema musu gafara za ka iya faɗa mutum salihi ya yi maka addu'a mutumin da kake kyautata mai zaton wannan salihi ne kuma ba dole ba ne wai sai ya zama mai babban rawani mai dogon carbi da makamancin haka a'a a wani bawan Allah wadda kuna haɗuwa kullum a anguwa ka ga natsuwarsa ka ga baya wasa da sallah kalmominsa suna da kyau yana da mu'amala mai kyau kana kyautata mai zaton cewa wannan mutum ne na gari ba wai dole sai ya zama to mai magana da larabci ba mai magana da masu cewa a karama kalla a sanya mu addu'a a sanya mu addu'a a sanya mu addu'a idan suka yi wa shi mai yin larabcin yawa ba zai tana da kai bai ba dole bane to yana larabci a ya haddace qur'ani ya a mutum nagari zai yi wa ka ne a ofis a ka ne a kasuwa kai ka lura da cewa a wannan nagari ne duk wani abin da harka da ake yi na datti na neman riba mai yawa baya shiga da makamancin haka zai sai ka ce mai amma ina da bukata ka yi min addu'a to idan ka ce mutum ka yi min addu'a sai ya ce maka nawa za ka biya fa sai ka ce rike kayanka sai ka ce rike kayanka na zo wani bidiyo ɗin wani malami yana cewa babu malamin a Najeriya ko kuwa almajiri wadda baya karɓan kuɗi domin yin wa mutane addu'a kai ya yake kai tana yin abu shi kenan sai ka ce sai ka generalize cewa kowa ma yana yi kaga zaman barawo ne sana'arsa fata zai so a ce a waye gari kowa ma sana'arsa kenan domin shi kadai ya zanto ya dena tsarguwa shi kadai ya kai za ka zauna wani zai kace babu wani malami a fadin Najeriya nan face ana kai mai kuɗi a addu'a wai ina kai mitin da ka tara malaman gaba daya su kuka yi mitin da haka kakkafi wannan magana daga bakin suka yadda cewa suna yin haka harka ce dai irin taku wadda kuka san abubuwan da kuke da sunan addu'a amma mutumin da kake ya maka addu'a za ka iya kyautata mai ya halarta ka kyautata mai e ya halarta za ka iya kyautata mai amma kai kuma idan mutum ya zo ya kyautata maka zato ya ce dan Allah ka sanya ni addu'a kuna haduwa a masallaci sai baka sallama yace wallahi ina da ina da wata bukata ka sanya ni addu'a ce to shikenan Allah ya amsa maka addu'a Allah ya amsa maka addu'a Allah ya biya maka bukata sai bayan kwana biyu wanda yake ka taimaka mai da addu'ar nan sai ya sha hannu da kai sai ya tunkule maka wani abu shikenan sai ka je ka yi rajistarin ɗin CAC kamfanin yan addu'a sai ta zama mai addu'a to kai ki kunna idan sana'arka a ba ta kuɗi ka yi addu'a ne kuɗin na menene ne ka karba kenan na Allah ya wakilta ka ka dinga karban kuɗin addu'a da shi zai amsa wa za ka kaiwa wani account aka cewa <laughs> tun da kai waci tun da kai kai ba ka amsa addu'a ko kai ka amsa addu'a ko ko kana amsa babu wanda yake amsa addu'a ala ayyat hal wayannan abubuwa sa'anna abin da yafi wannan muhimmanci kai bakinka ciwo yake da ba za ka yi addu'a da kanka ba kai me yasa ba za ka yi addu'a da kanka ba wannan muna maganan halalci ne shin halal ne ka ce wa mutum rajul salih ya maka addu'a ya halalta mutum solid wadda yake da rai kana ganin shi kana ganin shi yana ganin ka ka ce maka addu'a babu laifi amma wancan bai nufin cewa kai kuma baka menene baka yin addu'a da kanka nakan bada misalin cewa kai kake da wata bukata kana da matukar san Allah ya zaya maka wannan bukatan idan ka a rufe amma tunanin ka na farko shine kana son ka nemo kuɗi sai sai aka ce maka kuɗin ne kake nema sai ka ce kuɗin addu'a so ba ka da cikakken lafiya gaskiya domin ka bambancin babu bambanci tsakaninka da mutumin da yake jin ciwon kai mai tsanani sai ya siyo panadol sai ya ce ni ne nake jin ciwon kai ba sai ce malai wallahi ciwon kai ne ya dame ni Allah ka sha mu kwaya biyu ya kuke gani ni ne ni ne nake jin ciwon kai kuma ni na siyo maganin san bai malai ya shi shawon maganin shi kuma bai jin ciwon kai shi yasa idan aka je aka biya su kudin addu'ar su je su yi ta sharan bakin domin damuwan ba ta su bace kai ne wanda kake kake cikin damuwan domin laysa tistakla kal mustajara larabawa suke suke buga suke suke suke wannan karin magana a lokacin jahiliya idan aka yi rasuwa a wani waje ba a yi kuka da yawa ba aibi ne a ce an yi rasuwa a gidanku ba a ji kuka kuka sosai dukkan wannan kuka ake ji kawai to abin aibi ne za a dinga aibata su wayan can ba an yi masa rasuwa ba ku kun sani kuwa an yi masa rasuwa shine ba mu ji kuka anguwa ba to ya zama abin aibata ku to da mutum kuma shi shi balaraba mutum bai san aibata shi sai ka yi sai zanto akwai professional criers mata sun iya su mata ne sun iya kuka sun iya kuka to idan mutum mijinta ya rasu sai a ji a biya wannan adadi masu yawa sai a zo a jami'an gwal da kuka ka amma wannan an yi babban rashi ga wannan mutumin da ya rasu din nan ka kaga yadda iyalansa suke kuka jama'a masu yawa amma kuma masu kukan nan ba ba su da alaka da wanda ya nemi ne wanda ya rasu qaddara ne daidai kudin da aka ba su ne kukan da za su yi na awa biyu awa uku makamancin haka to kaga wacce mijinta ya rasu dinnan, zai iya yi wa aje a same ta ke baiwan Allah a yi haƙuri Allah ya ci kanshi Allah ya rahamce shi ita zai iya yi wa ko hawaye bai fitowa zai iya yi wa ba ta domin irin halin da take take ciki na kunci da raki na masoyinta hawayen ma kasa fitowa yi. amma kuma ita kukan da take yi na zuciya ma ya fi zafi akan kukan mustajara ita ita ce asakla wadda aka yi wa rashin almustajara ita kuma biyan da aka yi ta yi menene ta kuka da haka kai kai ne sakla kai ne kake da damuwa ka je ka zauna ka tukufa cikin dare kana kiran Allah tabaraka wata'ala da kanka ya Allah ka taimake ni ya Allah ba zan iya ba ya Allah ban da kowa ya Allah ka san ba ni da kowa ban san kowa ba kai kadai na sani ya Allah ka kai ta kiran Allah kana naratawa ka dage sa'annan yin addu'a yana da wani lazza domin kana munajati ne da Allah kana munajati ne da Allah duk da cewa Allah ya san halin da kake ciki ce ya Allah ka san wannan abin kuɗin kudin nan da na saka ciwowa bashin yayi ai Allah ya san ka ciwo bashin ko Allah ya ma san ya san dama zaka je wannan bashin na saka a wannan a wannan sana'a ya Allah karka sa ne hasara ya Allah karka sa ne hasara ya Allah ka hada ni da masu amana karka hada ni da masu halin irin na ayin ɗan ina kun san ɗan ina <laughs> Allah ya sa mu gyara to suka ce ka roka mana gafara qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim mahaifinsa sai yace zan zan nemi yace zan nemi gafara zan nema maku gafara a wajen ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim lalle shi shine mai yawan gafara mai jin kai a wannan gaban ma akwai wata fa'ida maluman tafsir suka ce kaga anan da yace suka ce qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in ka roka mana gafara a kan mu domin lallai mu masu kuskure ne sai A take ba cewa waye Allahumma ighfir lahum ba atake bai rokan masu gafara ba sai yace qala saufa, saufa astaghfir lakum astaghfiru lakum rabbi zan nema maku gafara daga wajen ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim maluman tafsiri suka ce yana son ya roƙan masu gafara ne inda sahar wannan yana da muhimmanci sosai inda sahar wabil ashari hum yastaghfirun lokacin da Allah tabaraka wataala ya yabi bayansa ya ambato daga cikin abubuwan da suke masu kyau shine cewa inda sahar lokacin sahur din nan lokaci mafi kusa zuwa ga cetowar alfajir lokaci mafi mafi kusanci zuwa ga cetowar alfajir ai lokacin da ke fadawa a kashi uku na karshen dare wadda Allah tabaraka wataala yake saukowa irin saukowar da ya dace da shi cikin girmarsa da jalalarsa akwai masu mataccen kwakwale wanda suke cewa ya za ku ci Allah ya sauko kai ina ruwanka manzo Allah ya ce yana saukowa ya yake saukowa babu wanda ya tambaye ka wannan aqida ce kawai ka yadda mutum da ya tabbata manzo Allah ya ce yana saukowa yana saukowa kwakwalwarka ba ka isa ba ya iya riskar yaya yake ya sauko wani yake sai mutum ya kawo maka falsafa yana barin al'arshinsa ne kai da baka ma yadda yana kan al'arashi ba bai kawo argument din cewa yana barin al'arashinsa shi yasa shi mutumin da bai da bai bai ba aqidarsa ba na ahlus sunna wal jama'a ne, in ka kalle shi da kyau sai da tanakudat shi mutumin da yake cewa shi Allah la la la yuthbat jiha bai isbatin jiha zuwa ga Allah bai yadda Allah yana sama ba duk da dalilayoyi da hadisai masu yawa da suke nuna cewa Allah yana sama kai yanzu idan kana son ka kira Allah ta gefen dama kake kiran shi ko ta gefen hagu ko kuma ta kasa eh kai na, waye sai maka yana sama so a ina ka san yana sama bil fitra bil fitra shine wani mutum wani imam al-haramain yana da aqidar aqidar Sha'ira na kore jiha cewa a tabbatarwa Allah da cewa yana sama ila sama sama nan ne ko nan ko nan sama nan ne ko Allah yana sama sai yake a haramin makka shi imamul haramain din akidarsa kenan sai wani mutum manomi ammi min awamin nas daga cikin da mutane ba malami bane shi kawai ya zauna a majalisin ba malami bane ba ɗalibin ilimi bane ga mutane ya ji imamul haramain yana wannan bayanin sai ya ce mai to ya kai imam wani bayani zaka mun game da wannan abin da nake ji a cikin zuciyana shi idan na tashi kiran Allah ba tare da kowa ya faɗa min ba ni ina ji a cikin zuciyana cewa ta nan zan kira shi sai imam al-haramain yake hayyarta ni hayyarta ni hayyarta ni ka saka ni cikin dimuwa ka saka ni cikin dimuwa bai da bayani suka ce waqtu sahar thuluth al-akhir min al-layl kenan a wannan lokacin su bayan Allah na gari idan suka yi kiyamun laili suka yi kiyamun laili suka yi kiyamun laili in aka zo lokacin lokacin sahurin nan ya sun riga sun gama kiyamun laili da tsawon awanni masu yawa lokacin kuma istighfari suke yi suka ce annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya jinkirta roƙon gafara gafarar Allah da ƴaƴansa zuwa wancan lokacin da shi yasa yake saufa astaghfiru lakum rabbi lokaci ne mai muhimmanci matuka sulusul akhir min al-layl shi yasa ma abota abinda magabata na kwarai akwai daga cikin su wanda suka kasance idan mutum zai ce ina da damuwa kaza ina ina neman biyan bukata iri kaza sai su mai alayka bi sulusil akhir min al-layl ka je ka lazimci kashi uku na ƙarshe na dare ka je ka lazanci kashi uku na ƙarshe na dare yana da cikin lokutan da Allah tabaraka wa ta'ala ya zo cikin hadisi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa yana cewa hal min mustaghfirin fayughfaru la a lokacin da muke baccin nan ba bacci yake daɗi Allah sai ce shin akwai mai neman gafara a yanzu akwai mai neman gafara mu gafarta mai ba mu bukatan gafara ne amma kuma mafi yawan mutane suna bacci shin akwai mai bukata mu biya mai bukatarsa haka kullum ake yi a wannan yanki na karshe na dare a nan za mu daba aya idan Allah ta baraka wata ala mu gobe sai mu ci gaba wallahu ta'ala ala wa alaikum salam

wannan sai su fahimci juna mace sai aiko? ya gamsar da ita mana ya yi negotiation da ita ya yi negotiation da ita ya ba ta assurances din cewa inda muke zaune duk da cewa babu security a can kamar yadda security yake a inda muke zaune yanzu amma inda muke zaune akwai security akwai abu kaza akwai provision kaza abokin aiki na ma wani shi ma iyalansa suna can da yaransu mace ce ai zai gamsar da ita za ta gamsu mafhum ya rarrashe ta ya gamsar da ita har ya zanto abin nan domin kar a zo sabani ya zo ya menene ya shiga salatul ishraq da salatul duha sheikh uh, ibn wafani rahimahullah ta'ala yake duk sallah ɗaya ce yace duk sallah ɗaya ɗaya ce sallar da ake cewa sallar ishraqi da sallar da ake cewa duha yace duk sallah ɗaya ce domin uh, duha ba a yin ta sai bayan menene bayan ishraq yace duk sallah ɗaya ce wannan shine wallahu ta'ala alam na'am kuma yana da kyau idan Allah ya sare wa mutum bayan sallah asuba ya zauna a mazauninsa kar ya canza wajen zama inda ya yi sallan nan ya dukufa a wajen har zuwa shuruk mazala sassalama ya ce idan mutum ya zauna har zuwa lokacin shuruk lokacin shuruk din akwai kuskuren da ake yi wadda idan kana da taima wadda ke nuna lokacin shuruk lokacin shuruk din na yi wani a lokacin zai tashi ya yi ne ya yi sallah wannan kuskure ne lokacin shuruk din kai tsaye lokaci ne da aka hana yin da aka hana yin sallah so sai ka jira rana ta motsa kamar minti goma minti goma sha biyar kafin kai menene kafin kai sallah duk mutumin da ya wannan manzala sallah ce za a ba shi lada na wadda ya yi ne ke wai ya yi ne? Wadda ya yi aikin hajji da umra cikakku tare da wa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko baka da kuɗin ticket zaka samu wannan ladan to kaga zaman awa nawa zaka yi ina ganin bai bai bai bai wuci bai bai bai kaiwa awa daya minti 35 zuwa 45 haka so yana da kyau mutum koda baka mayar da shi al'ada ba idan to jifa jifa duk wayannan abubuwan mutum yana tanadi ne domin yaushe domin rana gobe kiyama Allah ya dace da mu. Wa alaikum salam. Na'am. babu laifi duk cikin zikiri ne na aiksa idan mutum yana yin addu'a ban fahimta ba bincin karfe idanunsa a rufe ko kuma ni ne da ga ganin <laughs> al'ayyata ba rufe ido a cikin baya daga cikin karantarwa addu'a wajen mu musulmai amma idan ya zanto abin nan misali reflex ne zairu maksuda wani hali ne wadda mutum ya shiga ba tare da yana son yayi addu'a sai sai ku rufe idanuwan ku yi addu'a Allah ya kiyaye ma'azallah Ah, to irin wannan cewa yana son yayi addu'a sai ya rufe ido mu babu shi cikin karantarwar musulmai wajen yin menene wajen yin addu'a amma yanzu misali mutum yana yin addu'a sai wasu lokutan yakan rufe idanuwarsa misali ba ba da gangan ba eh ba da gangan ba ba da gangan ba wannan ba ba zai shafi addu'arsa ba amma rufe ido kasdan babu shi cikin karantarwar yin addu'a ga mu musulmai Ah, abubuwan da muka bada wannan suka dace da alkur'ani na'am eh. bayan bayan shiru za a duba ne lokacin lokacin ba ba ɗaya bane zai iya kaiwa zai iya eh, zai iya eh, zai iya kaiwa bakwai maybe maybe zai iya ma kafin eh zai iya kaiwa da bakwai bakwai da kwata zuwa sama za a yi ne? eh za a iya ciyastawa za a iya idan akwai hadari za a iya ciyastawa na wallahu ta'ala alam abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gafara da baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke aikatawa da abubuwan da muke faɗi gaba ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan kwanakin da suka rage na watan Ramadana Allah ya dakatar da mu ga aikata kyawawan ayyuka karɓaɓɓu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin waɗanda za su dace da daren lailatul qadr idan muka dace da daren lailatul qadr alkhairai da suke cikin daren muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu su gaba ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wataala ya dakatar da mu gare daren lailatul qadr kuma ya bamu alkhairan da suke cin daren gaba daya muna roƙon Allah tabaraka wataala waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai Allah ya gafarta musu Allah ya rahamce su idan namu lokaci yayi Allah ya sa mu cika da imani ya Allah bukatunmu na alkhairi ka fi musanin su ya Allah ka biya mana su gabaki daya ya Allah bukatunmu na alkhairi ka fi musanin su ka biya mana su gabaki daya ya Allah bukatunmu na alkhairi ka fi musanin su ka biya mana su gabaki daya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah wayannan bayi naka wadanda suke zubar da jinin musulmai suke yin garkuwa da su ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta kawar da su ya Allah ka gaggauta kawar da su ya Allah waɗanda suka fada a hannun waɗannan miyagun mutanen ya Allah ka kukutar da su ya Allah ka kukutar da su ya Allah ka kukutar da su ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan wa mu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan wa mu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan wa mu ya Allah wa'annan fitattune da suke faruwa a gabas ta tsakiya ya Allah ka fitar da kasashen musulmai ya Allah ka kare kasashen musulmai ya Allah ka kare kasashen musulmai ya Allah abokanan gaban addinin nan abinda suke son su cimma ya Allah ka hana su cimma ya Allah ka hana su cimma burin su ya Allah ka hana su cimma burin su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين